rai da ita. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر kulli jabbarin عنيد waɗannan su ne adawa sun kafirce wa ayoyin Allah Ubangijinsu kuma sun saba wa manzansu annabi Hudu sun yi biyayya ga kowane mai girman kai mai shishigi marar karɓar gaskiya marar wuya.